بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين كتاب التوحيد منا ونبابي له ba mu yi shi ba? mun tare dai ina ayatu bara'a ko? wa min ha ayatul isra sai kuma wa min ha ayatu bara'a wa min ha khalil duk yana cikin karatun ne? na'am to bismillahir rahmanir rahim ok wannan fa fihi masail ne eh amma an shi da wannan eh hmm. ya ce fihi akbarul masail ko eh. Eh. wa ahammiha wa hiya tafsiru tauhidi wa hmm. tafsiru shahadati wa bayyanaha bi umurin wadiha hmm. na'am yake cewa fihi cikin wannan babi da muka karanta wanda babi ne da ya zo game da abin da ya shafi tafsirin shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma yadda da annabi Muhammad manzon Allah ne ko da yake tafsirut tauhid wa shahadatu Allah ilaha illallah shine babin ai tafsirin tauhidi da ce da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yace fihi to cikin wannan babi da muka karanta din akbarul masaili akwai mas mas'aloli mafiya girma wa ahammiha akwai mas'aloli da suka fi komai muhimmanci wannan mas'ala da tafi kowace girma wannan mas'ala da tafi kowace mas'ala muhimmanci hiya tafsiru tauhidi ita ce tafsirin tauhidi din ai tafsirin tauhidi ya fi kowace mas'ala girma tafsirin tauhidi ya fi kowace matsala muhimmanci kenan karatun tauhidi ya fi kowane karatu girma kenan domin ba za ka yi kuskure ba idan ka ce karatun tauhidi ya fi karatun alkur'ani muhimmanci don mutumin da ba shi da tauhidi to sai karanta alkur'ani mai alkur'ani zai tsinana mishi babu ai kuma ai a cikin karatun tauhidi ne ake tabbatar da yadda da alƙur'ani hmm. a cikin alƙur'ani ake tabbatar da tauhidi hmm. don haka ɗaya baya rabuwa da ɗaya kenan hmm. don mafi yawancin abin da alƙur'ani yake kira a kai ɗin ma tabbatar da tauhidi ne wa tafsiru shahada sannan abu na biyu tafsirin shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa bayyana ha kuma ya bayyana ta bi umurin wa ha. da wasu al'amura waɗanda suka fito a fili ƙarara wa minha na daga cikin matsaloli da wannan aya babi ta zo da shi ayatul isra'i wata aya ta cikin suratul isra'i wace aya kenan alhaji umar wace aya kalla wace aya a babin babu wata aya da ta zo daga suratul isra'i abu albani ka daga shi abu muhammad sai ka taimaka mi a bari sa jabire ta ya kato kena cikin babin bai zo da wata aya daga cikin suratul isra'i ba akwai ula'ikan lazina ya yad'una yadda una ne ko yadda una badun ko dalin yadda una to masha Allah a wani sura ne suratul isra aya ta nawa aya ta hamsin da bakwai yau za ka yi tashin tambayoyi tun da ka kaurace wurinka da kyar ka dawo to a cikin wannan babin ya bayyana mana wata aya cikin suratul isra' wanda ita wannan aya shine ula'ikan lazina ko yad'una eh, menene yabtaguna na'am bayyana fiha ya bayyana a cikin ita ayar ar-raddu 'alal mushrikina mayar da martani akan mushrikai allazina yad'una as-salihin waɗanda suke kiran salihai a matsayin ko kuma suna ba su matsayin Allah a fafiha a cikinta bayanu ya yi bayanin annaha za huwa shirkul akbar wannan ma shi ne babban shirkanto abin da yake nufi da wannan shi ne. idan aka wayi gari bawa ne na Allah wanda yake salihin bawa idan ka zo ka ɗauki matsayi na Allah ka bashi madadin ka yi addu'a ka roƙi Allah sai kake roƙon shi Allah mai saukar da ruwa sai ka ba shi ne mai matsayin haihuwa rayawa mutuwa da makamantan sai zama wurin shi kake zuwa ka yi kamun ƙafa da shi wai shi ɗin ne wai zai tsaya tsakaninku da Allah ko kuma ka ba shi wani matsayi daga cikin matsayin Allah wannan abu da kai shi ma asalin shirka ɗin idan abin da kake mishi na bashi wannan matsayin in bai gamsu da abin ba kuma bai yadda da ita ba to kai da kai abin kai ne mushriki kai ne arni shi din wankake ne amma ta ina ne zai nuna bai yadda da shi ba ya fito ya nuna abin da kake akan shi ba daidai ba ne kuma yin haka ma da kake ka kafirta mm. in ko baka raye ma haka to Allah kubutar da kai an san wane ne kai amma ya zo yana bauta maka ka sani ka ki ka hana ya nuna ka yadda kenan to da kai da shi din dukkun zama arna tanan da wannan fassarar ne zaka kubutar da annabi Isa alaihi salam a hannun kiristoci waɗanda suke bauta mishi a matsayin Allah kaga ya fito ya ce baya su kuma hakan kafirci ne da karan kiyama ma Allah zai tambaye shi a an ta ƙulta linnasi ta khizuni wa ummiya ila haini min la in kun kuntu ƙultuhu da alimta Ta ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi annabi Musa ko kuma annabi Isa ran kiyama Allah zai tambaye shi kai yanzu Isa kai ka ce wa bayina su bauta maka ba Allah ba sai ce a Allah ni ba ni na ce ba ai har in ni na ce su ka sani don kafi ni sanin abin da ke cikin zuciyata ni ban san me a cikin zuciyanka ba don haka annabi isa ya barranta daga abin da kiristoci suke yi don bai yadda a yi ba daka a cikin bible sai ga wani wuri karara annabi isa yana cewa a banza za a wayi gari wasu zo suna bauta mini to irin wannan matsayi din in ka ba wani wanda ba Allah ba ka kafirta don haka yayin da wani ya zo ya ɗauki matsayin da za a ba Allah sai ba kaulaha wato inyas ko ya ba shehu tijjani ko wani shehi daga cikin su in ka zo kana cewa kafiri wai sai a yi maka mummunan fasara wai a ce ka kafir ta shehin ka duba lokacin da aka zo a ƙasan nan aka yi wa ɗahiru bauchi sujada aka zo ga shi karara sai zama hanyar a karyata bai taso ba mm. don ga abun ya fito a bidiyo kowa ya gani a duniya mm. yanzu wannan sujada hatta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai faɗan adam ba ne mm. dabba ne ya zo yi wa annabi sujada annabi ya ce abu dabban ta tashi raƙumi annabi ya ce laukuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin da amartul mar'a an tasjuda li zaujiha. da zan umarci wani wa wani sujada saboda girman matsayin me shi a wurinsa ya ce to da mace ce zan ba ta umarni ta rika yin sujada wa mijinta wannan waraƙumi da haka sai ga mu'azu ɗan jabal ya je ƙasashen arna da yahudawa da nasara wajajensu kisra da sauransu yana dawa daga ƙasan ya zo gaban annabi sai ya zube irin yadda ake zube wajen gaida sarakuna annabi ya ce buge shi tashi me haka ya za ka zo ka zube kana min sujada ya ce ya rasulala na je na ga sarki kisra haka mabiyan shi suke mishi sai na ga ai duk matsayin kisra bai kai ka ba kai ya dace mu yi maka haka annabi ya ce ahir ka sake da zai yi ni annabi in sa wani ya wani sujada da mace ce zan umarce ta ta ka yi wa mijinta sujada saboda girman matsayin mijin a kanta to yanzu anan sai ga manzon Allah ya hana dan me abinda Allah ya ta kanshi da shi manzon Allah shi da kanshi bai isa a bashi ba amma za a zo masallaci kuma a kofan masallacin ka ga rubuta wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi da, kuma a shigo ana kiran wani tare da Allah ina ma'anan aya kaga zama kenan ana yaudaran al'umma ne da ayar wani har za ga ya ɗauka wai ayin ita ce ma addu'an shiga masallaci kuma bayan abun ba haka ba ne to kaga duk wannan sai zama yaudara ne don haka ba ana cewa shehinka ya kafirta ba amma ana cewa in shehin ka ya san da haka kuma ya gamsu da haka to shehin ka arne ne shine kawai magana mm. yanzu tahiru bauchi da aka yi ta mishi wancan sujada din bidiyo ya bayyana kabiru gombe ya tona mishi asiri a ƙasan nan sai ya zo wai yana kare kanshi fa a wurin tafsiri wai daidai ya yi hmm. tun da ba hanyar karyatawa ya ce to me dan an min sujada in ji na bauchi ya ce annabi adam ba mishi sujada ba shi Allah ne kaga asalin kafircin kenan hmm. to kaga matsayinsa ba irin na adamu ba ah. Adamu kuma duk matsayinsa wa ya ce a yi mishi sujada, Allah ne ya ce, Usjudu li Adamu, hmm. Usjudu li Adama, hmm. ku mala'iku ku yi wa Adamu sujada, kai kuma ina Allah ya ce maka Usjudu li na bauchi, hmm. Usjudu li ɗahiru. Kaga babu, idan shi wancan Adamu an ce a yi, to na bauchi kai ma sai ka inda aka ce kai ma an ce a yi maka. Kaga babu fa. yanzu idan haka ne da wancan ayan na boci zai hujjan a mishi sujada me yasa manzon Allah ka tattaki mu'azu da ya mishi sujada kuma in dai umarnin wa kowa ne me yasa shi annabi ya fatattaki mu'azu dan ya mishi sujada me yasa bai bar shi ba ashe da aka ce wa adamu to kai ma yau in kana so a maka tsaya kai ma sai an baka ayanka da haka annabi yusufa an mishi shi ma me ayoyi ne Allah da wancan mafarkin inni ra'aitu ahada ashara kawkab wash-shamsu wal-qamar ra'aituhum li sajidin to kai na boce na naka ayan to yanzu ka tafi wannan abun itlaqin sa yana nuna maka tahirun bauchi to har ya fi manzon Allah matsayi dan ya yana nufin ayan can da aka ce ayi wa Adamu sujada to sunan tahiru bauchi yana ce baka iya tafsiri bane kenan amma annabi Muhammadu baya ciki annabi Musa baya ciki annabi Isa baya ciki amma shi matsayin shi ya kai a yi mishi duk wannan kafircin fa suna nan a wuraren waɗannan malaman kuma ka suke karantar da mabiyansu mabiyansu suke karantar da 'ya'yanku to dole ta an bayyana wannan abubuwan ashe ba za a tsaya ba dan kana ji kana gani yanzu duk yaran da ake jan su da shegantakan wai kwana wurin maulidi irin abubuwan da ake gaya musu kenan to kaga dole sai an fito an bayyana me kafirci me kaza batun zai raba kai bai taso ba dama haɗin kai akan gaskiya ka ce ba kan ƙarya ba ai da haka yake cewa bayanu anna haza huwa shirkul akbar ai wannan ka kira wani salihin bawa ka bashi matsayin Allah kana roƙon shi wannan a shirka ma shine asali me yasa wai me yasa ake cewa kiristoci arna ne tukuna shi roƙon da yau kake Allah ba ni kaza shi cewa ke Jesus ba ni kaza Isa ba ni kaza wannan roƙo da yake shi ya kafarta shi mm, mm. to kai kuma dan kai wa inya sai ka ce kaza yanzu fa abin da zai rudar da kai idan suka zo suna roƙon waɗannan shehunai suna ba waɗannan shehunai matsayi irin na Allah su ɗaura kan shehunan sai ka fito ka ce wannan ɗan ɗariƙa da ya wannan abu kafircin da yake kai ya fi kafircin bush da su goodluck da su obasanjo da su kiristoci sai ka ji an fito suna kafirta musulmai mm. ka duba ka kula da abun da kyau wanne ya yi sujada wa ɗahirun bauchi aka ce wanda ya sujadan ya kafirta wani ya ɗauki matsayin Allah ya ba in aka ce wanda ya ɗauki matsayin ba in yasa ka ya kafirta mm. to sai aka ce wannan kafircin da ya yi kafircin ya fi na kiristoci sai a zo ana faɗa yanzu ka kula da kyau wanda ya je ya ɗauki matsayin Allah ya ba inyas ya ɗau matsayin Allah ya ba tahirun bauchi ya ɗau matsayin Allah ya ba abul fatahi misali ko shehu tijjani da wanda ya ɗau matsayin Allah ya ba annabi isa in za a ce waɗannan kafirai in akwai dama-dama a ciki wanne ne fi dan zama dama-dama wanda ya ba annabi isa to duk kafircin da arne yake yi aka ce mishi kirista arne Allah ce a kyamace su sifan Allah suka ba annabi isa annabi isa ba annabi ba ne annabi isa ba wali ba ne a waliyan ma a annaba ma na cikin ulul azmi minar rusuli amma ta da haka aka ce wa kirista arne hmm. wancan kuma ya ɗau matsayin Allah ya ba Inyas Inyas ya kai matsayin Isa Tahirun Bauchi ya kai matsayin Isa Amadu Tijjani ya kai matsayin Annabi Isa to sai aka ce maka arnantakan da kake kai ya fi na Joseph da na Jacob zaka jawo shi ta ina ba ƙarya ne to shine maganan a fili ne fa in ba ka gaya mana inda Kirista ya zama arme shine din na'am matsayin Allah ya ba annabi Isa in salahiyantaka hmm. da zama nagarta <coughs> ake yi a matsayin waliyai kai dai ka san ka cire annabi Muhammadu a ulul azmi minar rusuli bayan annabi Muhammadu annabi Ibrahim dole ka sa annabi Isa a kan gaba domin ko a ran kiyama ka san matsayin annabi Isa to wanda ya dauki annabi Isa a matsayin Allah da wanda ya dauki Inyas a matsayin Allah tsakani da Allah in akwai arne dama-dama wanne ne dama-dama gara kirista kenan to amma me ake nufi a kafirci ba gwara-gwara kafirci kafirci ne duk san makal kawai shine magana mm. tun ba haka ba shine lokacin da tahiru bauchi ya taɓa fitowa ya ce wai gara kirista da ɗan izala ko bai daɗe ba na sake gani yana sake maimaita maganan nan kuma a wani tasha ne nasu na 'yan ɗarika a satellite yake cewa ba zai janye ba fa in dai aka fito takara ga ɗan izala ga kirista to ɗan izala shi a zaɓi kirista a bar ɗan izala hmm. ya ce domin ɗan izala yana ɗaga ƙafa waiwa kirista amma baya ɗaga musu ƙafa hmm. daga cikin irin waɗannan dalilai na wauta hmm. da jahilci to kaddara ma ka bar ɗahirun bauchi akan haka to kaga ashe ya nuna maka ɗahiru bauchi mugun jahili ne ko to da haka in kaga duk mutumin da yake sufanci da ɗariƙanci yana ganin ɗahirun bauchi malami ne don hmm. ka neman zindikin jahili wannan shine baki dahumi domin yanzu shi yana ganin wai kirista wai ya fi kirista zama dama-dama mm. a'a kirista fa wai annabi isa ya bi mm. tahirun bauchi su gausu ka bi mm. da gausu da annabi isa wanne ne salihi e ko da ma a ɗauki ya dauki gausun salihi ne to a ɗauki fi a ɗauki a ɗauki annabi isa a ka a skeli waye gaba kaga ba haɗi ɗaya annabi isa duk kafircin da kiristoci suke yana ce musu bai yadda ba hmm. da haka ran kiyama zai baran-baran kuma kafa kiyama zai da ce karya suke kai shi kuma in ya ya mutu shi ya ɗaura kafircin da ake ma yau a kai hmm. ya ce a yi yana da miza ta musamman cewa shi ma nan gaba zai taso ya gyara ba shi da wannan daka duk kafircin daga ana yi wannan kaulaha inyas a kan wannan kafircin yake ɗari bisa ɗari a kan kafircin yake wannan ya yadda da kafircin annabi isa da ya fi shi matsayi bai yadda da shi ba mm. to tsakani da allah za a ce akwai gara wani da wani to gara kirista da ɗan ɗariƙa ba wai mun ce haka ba mm. amma dama duk abun zindiƙanci ne da kafirci amma in za a yi abun a auna da ƙwaƙwalwa a gani tun da su kwakwalwa ya fi ilimi to za ga abun a fili yake ba ka abun da ya bambanta ka da kirista kawai shine waɗannan al'amuran ai to amma kawai mutum ya ɗauki sufanci ya ɗauki ɗariƙanci wai waɗannan abubuwan su ne addini shi ya sa dole abun ba zai tafi akan harkan ilimi ba ah. dole kawai da kwatance ne in ana kwatanta kaza dama da misalan mm. aka san shi shi sa zai zo tafsiri ba abin da yake rikewa sai carbi mm. in ka samu Gaɓo kuma ya ce ta ai shehin mu a ka yake a ka yake to dama irin wannan tatsuniya babu shi a littafi ah, tatsuniya ne wa ba zai iya ba kuma in dai irin wannan tafsirin ta kam za zaka yi zaka sake research a duniya ne ah. ba kurun sai ka je ka nemo tafsiri mai fasara hausa ba saura minti biyar za ka fita tafsiri sai ka duba sama sama kurun a zo a buga ta a zuba dama ku kwatance ne na ƙarya kawai ba ilimi a ciki da haka yana kabar nan ya ce ibnu abbas ne ah. ya kabar nan ya ce daga abu huraira ya ah. kabar kwatance ne kitabun ra'asi in ji jahilai hmm. ai wato da Allah yi ka alu sunna kana fahimtar addini kana fahimtar sunna walla ya ci kullum ka dinga sujudu shukuri so uku safe ɗaya rana ɗaya yamma daya yanzu kai wani abun a fili yake yanzu wancan yana gani kai batacce ka zo kana gyara shi ma kai batacce ne kwakwalwan ya to uwa na jaki walla wani a haka zai mutu to walla kai da Allah ya zabe ka a sunna ko mm. eh. <laughs> wallahi kwarai nawa da yawa sun mutu akan haka to wallahi in baka gode wa Allah akan sunna ba wallahi baka gode wa Allah ba alhamdulillah ala ni'matil islam alhamdulillah ala ni'matis sunna wallahi sunna daraja ne daukaka ne domin shi sunna in dai kana kanta to wallahi a cikin kaso mafi girma Allah baka kyauta mafi girma ka karanta sharhu sunna na barbahari zaka ga haka wa minha daga cikinta ayatu bara'a akwai aya ta cikin bara'a <coughs> wace aya a bara'a din nan wanne ne suratul bara'a da juma ah, suratul bara'a hmm. suratul na'am na'am suratul bara'a ne ko suratul bara'a suratul bara'a na'am masha Allah <laughs> aji mai gidanka yana wani kare ka nan to a shirye ka fito wai insha Allah amma suratu isra'i ya nuna ka makin gai ayatu a wata aya ta cikin suratu tauba wace aya ce a kai ka duba komai a shirye ka fito kana kallon shi ina kallon mai gidan shi a me kaje kamar yadda shi ya fi da ne ban ka ba wani ba kasa ka kasa kake fada to wa ka bawa shi kadai ka gani to man jabir ya baka wa ba karba ba to fa huwa raddi to huwa raddi ya baka kayan ka ba to fa huwa raddi minti goma ya yi kaɗan minti goma ya yi eh bude to mu an baka kasace amsa kaya dare ba da shirin ka fito na'am ba mu ayan wa minan nasi oho wa minan nasi ne mai tahdu min dunillahi Shi ne ayan eh. Manan ta wani tsora ne ka ba ita ka zo a habarahun ba ne shi abin kai akwai damuwa akwai damuwa ta ki daukan waya ina ji na ayatu bara'a ayan nan ta cikin suratu bara'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kiristoci da yahudawa suka ɗauki malamansu da masu ibadan cikinsu a matsayin alloli to shine har muka yi bayani wani sahabi ne kafin ya musulunta adi ibn hatim tsa'i ya zo wurin annabi ya tara annabi yana karanta suratu tauba bara'a kenan da annabi ya zo kan ayin sai ke cewa annabi ya tara sula ina mutanen ba ba sa bautan malamai da abin da na nabi ya kai tsaya malaman ba sa ce musu kaza halal ne bayan kuma haram ne a wurin Allah kuma mutane su yadda yace ana haka kaza halal ne amma sai ce mutane haram ne kuma mutane su bari ba sa haka ana yace to ai shine an bauta musu idan aka wayi gari ga abin da ka sani haram ne sai malamin ka ce maka halal ne sai ka yadda ka bauta wa malamin domin malami ba shi da ikon halattawa ko haramtawa mai shar'antawa Allah ne kadai wani ba shi da iko yake cewa bayyana fiha ya bayyana cikin ayar anna ahlul kitabi lalle ahlul kitabi kiristoci da yahudawa ittakhadhu ahbarahum sun dauki malamansu wa ruhbanuhum da kuma iyayen gijinsu wato masu ibada su ibada yake rudansu wato abin da ake nufi su kiristoci sun fi ɗaukan wannan ruhuban din yana koma ga kiristoci ne ahbar din kuma ga yahudawa wato ittakhadhu ahbarahum yahudawa sun ɗauki malamansu wa ruhubanahum kiristoci kuma sun ɗauki masu ibadan cikinsu arbaban a matsayin waɗannan su ne alloli don haka cikin suratul fatiha da Allah ke cewa ghairul maghdub su ne yahudawa waladbalin batattu su asalin kiristoci ba sa ibada da ilimi jahilai ne su kuma yahuda akwai ilimi da haka su malamansu su ne kawai ake ba su matsayin alloli su ne masu halatta da haramtawa su kuma kiristoci yawan ibada to nan yake rudansu don haka su kam batattu ne shi Allah ta ghail maghdubi alaihim waladdallin ba waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudu ga ilimi ba za a yi aiki da ilimin ba sai Allah ya fushi da su su kuma kiristoci ana ibadan ba ilimi da jahilci ake yi da haka za ka iya taro kiristoci goma duk abin da yake na kiristiyanitin ka ce ka a cikin bible bai san wurin ba don dama da jahilci yake abin ba abin da ya iya shi yasa in suka ga musulmi an ce haddace kuran sai ga yana wo yana mamaki wannan ya haddace ba ya ce ba wai yana ga haddace abun nan duka shi ina bible a can haddace bible kai shi ba ya yarda kawai ba zai yiwu ba da haka shi akan jahilci yake ibada ba da ilimi ba ne da haka za ka ga ibadan shi iyaran lahadi ne kawai iyaran lahadi ne ibadan ba wani abin da zai sake sai lahadi kawai wani ma an bata mishi sai ya daina zuwa cocin ya daina zuwa harin lahadi da kaga sun zo suna zuwa coci ko da yaushe an kirkiro sabis wannan damwa musulmi aka yi domin in an ce ga ma'aikata ko ga masana'anta da ana biyan ku shi musulmi in lokacin sallah zai je sallah dole ya kyale shi shi kuma fa shi sai ran lahadi to ran lahadi wikin ne kana gida ka je to shi ma dan haushi wai shi ma bari ya kirkiro sabi haka suke yi sai sa aka kirkiro MSS a makarantu su ma suka kirkiro fps eh, su ma sai an yi nasu da haka za ku shekuna mss su ma sun shiga fcn su ma wai su ma sai sun yi da ba yi kuke ba su ma ba za su yi ba to haka kiristoci suke don haka kiristoci su abinda suke ba da ilimi ba ne su suna tafiya ne da duba me zai birge mabiya hmm. abinda zai birge mabiya shi yasa a bible daga farko har ƙarshe babu christmas ai shi yasa ba kowane kiristoci ne suke yin christmas ba da yawansu ba sa yi don su ɗin ma sun ɗauki christmas ɗin bidi'a ne ba karɓaɓɓe ba ne duk shekara ka rika sauraron bbc idan an zo disamba sai ka ji kiristoci da suke fitowa suke fatawa akan cewa kirismas ba addini ba ne da haka ba sa yi in ka je yanzu duk wani kirista mai bin ɗariƙan deeper life ba san kirismeti don bidi'a ne kamar yadda musulmi ya ƙirƙiro maulidi su ma haka aka kirkiro musu don haka a bible daga farko har karshe babu kirismeti shi ya sa kiristoci da dama ba sa yi wasunsu ne suke yi domin wai me ma'anan kirismeti ne wai murnan haihuwan annabi isa ne kuma a salatan sun kirkiri abun musulmi muna da sallan azumi da layya mm. wai sai suka ga mabiyansu suna ta musulunta don ba su da waɗannan bukukuwa sai suka ce ta mu ma mu kirkiro fa kar yaran mu su watsi shi na ka kirkiro kirismeti e eh, mu mu kirkiro haihuwan isa shi yasa in ka bi tarihin maulidi waɗanda suka kirkiro maulidi sun kirkiro ne wai dan kiristoci suna kirismeti na haihuwan annabi isa hmm. to ai annabi muhammadu ya fi annabi isa matsayi hmm. to mu ma sai mu yi shi ne abinda suka duba sun manta shi kuma a salatan musulunci ma duk abinda wai zai sa wai dan kiristoci sun yi mu ma mu yi irin shi ne to musulunci jan kunne yake to makar a yi shi yasa da ya zama kiristoci in matansu suna haila ba sa cin girkinta ba a zama kusa da ita ba a kwana ɗaki ɗaya da ita annabi yace in in ka tana hala komai kai da ita saduwa ne kawai karkai don me a saba musu har annabi ya yana cewa khaliful yahudi wan nasara yahudu nasara duk abin da suka yi ku saba musu wai sai aka waye gari kuma yanzu tafiyan ɗarika yana tafiya ne tafiya ne irin na demokuraɗiyya kasan kiristocin najeriya demokuraɗiyya ne kasan demokuraɗiyya kullum ana fito da me zai burge mabiya mm. to haka kiristoci suke to haka tafiyan ɗarika yake mm. komai wai me zai burge mabiya to tun ana ɗarikan ana gudu ana gudu ana maulidin ana gudu sai aka ce oh, to kuma a kirkiro wai fara yin ganga maza da mata su cakudu to gaya in ya ga akwai gaurayon maza da mata zai fita to dama shi dan demokuraɗiyya jama'a ne hmm. shi yasa za ka ga mulkin demokuraɗiyya government for, the people hmm. by the people to kaga wai me zai ja mabiya sun za gaurayi maza da mata za a haɗu za a haɗu to a yi to shine irin wannan to kiristoci haka suka gina wai shine ɗari kusu ma suka ɗauki irin wannan salon hmm. da haka sai ka ga an yi kirismeti yau sati mai zuwa wai sai a ce new year sabon shekara su kuma waɗannan 'yan ɗariku da aka ƙirƙiro maulidi kuma sai aka fito da takutaha hmm. takutaha wai ranar sunan annabi hmm. a nan 'yan ɗarikan ba su falle ba ne ka je kano ka gani <laughs> social media a Kano akwai takuta ha takuta ran sunan annabi shi ma ayi yankan shi ayi dinki mai lafiya daga gari busy ai ta hada gosulo <laughs> wai shi takuta han daga bakin dan fodiyo ya fito an yi maulidi yau sati mai zuwa kewa kawo dan hodiyo abinci da menene wannan fa wai eh maulidi ai satin da ya wuce yauran sunan annabi sai ta kai takuta takuta takuta hausan sokoto ne hmm. takuta takuta hmm, wannan takuta takuta <laughs> su kuma su suka ɗaukota ta ya eh, ta takuta ha suka ƙara ha a gaba don a batar da kama ka sai ka ce to takuta hannan kan wani yare da <laughs> ai waljununu fununu ai hmm. in ji mai ta'alimul muta'allim ya ce hauka ma kala kala ne <laughs> to yake cewa min dunin kuma bayan Allah wa bayyana kuma ayan ya bayyana annahum lalle su yahudu nasara lam yi umaru ba a umarce su ba In labi an ya'budu ilahan wahida sai dai su bauta wa Allah ɗaya kawai Ma a tare da anna ha lalle tafsirinta allazi la iskala fihi tafsirin ayan nan tafsirin da babu wani rudani a cikin sa shine ba'atul ulama bin malamai wal ubbad da masu ibada fil ma'asiya a inda sabo ne la du'a'uhum iyahum ba wai ba bauta ne zuwa ga waɗannan malaman ba abinda ake nufi yau malaminka ya ɗaura ka akan abin da sabo ne ka sani kuma ka yi wannan ba ana nufin ka daga gano ka roƙi malaminka ba ne abin da Allah ne kaɗai ta da shi ba amma me ake nunawa ɗan uwan shirka ne a wayi gari ka san kaza ba kyau amma tun da malaminka ne kai ma ka bi kuma za a zo ana bayan to mu kan malamin mu dai saka suka ce ya za mu yi ku je ku gamsar da su wani za ka mishi bayani fa ya gamsu to amma shi yanzu yana tsoro gaskiya ya bi kaza don gaskiya malamin shi zan shi zai ɓaci ya za ku da birjif sun fahimci sunna din ya fito ya yi sunna wa yana tsoron malaminsa da kan ya ganka yana ka Allah taimake ku gaskiya ko kuna kan gaskiya yana sa maka albarka ya san ku ne akan daidai to kai fa ku taya mu da addu'a mu ma dai ka san ina yana tsoron malamin shi abin ya san ba kyau gashi yanzu ya ga gaskiya ya bi mana wai na tsoron malam in Allah bai nufe shi da rahama bai ya mutu akan wannan yanzu mai zai cewa Allah kana tsoron shi hisabi zai maka ne ya ce wa min ha daga cikin taɗaulul khalil faɗin al-khalil shine wa annabi ibrahim ba daɗin Allah alaihi salamu aminci Allah tabbata gare shi lil kuffar a inda ya ce wa kafiran zamaninsa inna ni bara'un mimma ta'buduna lalle ni nayi hannun riga na barranta daga abin da kuke bauta masa illal ladhi fatarani in akwai wanda zan yi wa bauta illal ladhi fatarani sai kadai wanda ya kirkiri halitta na kaga kenan tabbatar da shahadatu Allah ilaha illallah suratu zukhruf aya ta 26 da 27 fastasna anan sai Allah ya togaciya wato ya ware minal ma'abudina cikin waɗanda za a yi wa bauta rabbahu annabi ran zai bauta ubangijinsa ne kadai kenan ba a yi daka bauta kowa ba wa sai Allah kadai bayan Allah ba a bauta wani wa zakara subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya ambata anna hazihil bara'a lalle wannan hannun riga da bara'a da annabi Ibrahim yayi wa hadhihi muwalat da wannan muwalat soyayya da ƙauna hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah ita ce tafsirin shaida babu bauta da gaskiya sai Allah kenan duk wani wanda ba Allah ba kai tawaye ba zaka bauta mishi din ba Allah kuma fa kana bauta mishi tare da soyayyanka gare shi wannan shine asalin alwala'u wal to duk wanda ya imani irin wannan kai ma kana son shi kana kaunan shi duk wanda ba shi da irin wannan imanin kai ma ba ka ba shi ba ruwanka da shi shi yasa ba fa'idan ka je ka ɗauki wani kafiri shine abokinka dindindin ka ɗauki wani ɗan bid'a shine abokinka dindindin a musulmi sak ahlus sunna sak shine naka karanta littafin ta'alimu wannan hilyatu talibil ilm adon dalibi ilimi je muka sauke littafin a ciki duk ya kawo daga cikin abubuwan da zai taimake ka alu sunna dalibin ilimi ilimin ka ya nisa ka guji abota da yan bidi'a ba hana ka mu'amala da su ba amma abota ya zama kai komai da su ina karanta sharhu sunna magabata ko makota da yan bidi'a ba su yi in ka mai tallan gida in ya zo da kuɗin zai saya ya bincika ji makocin ɗan bida ba zai saya ba komin arahan gidan ya yafe fudailu ɗan iyad ya ce ai da in yi makoci da ɗan bida ga mu yi makota da aladu don a nuna maka illa ne guba ne a hankali za mu zo mu karanta za ga illolin yake cewa wa zakara su yake cewa faƙala ya ce wa ja'alaha Allah sanya ita wannan kalman shahada kalimatan ta zanto wata kalma ce baƙiyatun tana nan tana wanzuwa fi aqibihi a bayan annabi Ibrahim baya nan ga kalman tana tafiya la'allahum yarji'una yiwu mutane su dawo kan daidai wa minhu daga cikin sa ayatul baqara akwai aya ta cikin suratul baqara fil kuffari wanda zo game da kafirai allazina qala fihim wanda Allah ya faɗa kansu yace wa hum wa ma hum bi kharijina minan nari hmm. kafirai ba wanda zai fitar da su daga wuta duk wanda ya mutu akan kafirci da shirka Allah shigar da shi wuta ba ranan fita Din-din-din kuma ba mutuwa ba irin duniya bane suratul baqara aya ta 167 zakara ya ambata cikin wannan aya annahum yuhibbuna andadahum waɗannan kafiran fa suna son allolinsu ka hubbillahi kamar irin so da ake wa Allah kamar irin soyayyen da ake yi wa Allah haka suke son irin waɗannan gashi a ƙasa yake cewa wannan wani hashiya ne mai muhimmanci az-zahiru annal ma'ana annahum yuhibbuna andadahum min jinsi hubbillahi allazi huwa hubbu at-ta'zimi waz-zulli wal-khudu li'annahu laysa kullu hubbin yakunu ibada hatta yakunu fihi ta'zim wa khudu ولذلك قال ka hubbillahi a nan yana maganan cewa wato irin son da suke wa allolin ya kai kamar yadda ake son Allah ne shi kana son Allah da kaskantar da kai da nuna kai ba kowa ba to ba duk wanda ka so shi shikenan ya zama kafirci a irin son Allah ka ɗauke shi daidai ka ɗaura ma wani to shine wannan kafirci da ake magana din to duk ba wanda ya kwayi gari da irin wannan to ya kafirta shi yasa ce ka hubbillah suna son waɗannan alloli nasu kamar yadda suke son Allah har yake cewa fahum fil waqti alladhi yuhibbunahum a'zamul hubbi yakhafunahum ashaddul khawf kaga an waye gare mutum yana son wani wanda ba Allah ba kamar yadda yake son Allah har ya fi tsoron wannan wali ko wannan shehi ma kan yadda yake tsoron Allah yanzu wani in ka zagi gausi to wallahi yana ji in yana dauka kamar ya burma maka wani kuma ji yake kamar fa za a kifa garin nan fa ya zagi gausi wani wallah ba zai iya bacci ba yanzu kai wani lokaci ana wa'azin nan mu bankaɗo magana mu faɗa kan in yasi Allah wani a daren ba iya bacci hmm. yana ji gaba ɗaya an soka mai ciki amma irin bakar magana da muka faɗa kan in yasi da akan Allah ne wallah bacci zai hadda min shari an zo an ce baka ji za a ah, to dama ai ba an ga an kali za ku gane kadan kuka gani ma hmm. kadan kuka gani su ci gaba da yake dan dai Allah ne amma zo an ce baka ji sun zagin ya ban ina ji ina ji wallahi da kasan an daba min wuka a ciki na haka nake ji yanzu ya fi damuwa kaga zindiki to ire-iren waɗannan duk ga su dan ba a lokaci dan kare mu ji wani darasi yake cewa fadalla sai ya nuna ala annahum akan lalle waɗannan yuhibbuna Allah suna son Allah hubban azima babban sofa walam yudkhiluhum fil islam amma son bai shigar da su musulunci ba ka gane abu wai son da zaka yi wa Allah kana son Allah din haka sai ka dauki irin son kuma ka daura ma wani bawa irin son Allah kake wa bawan ka hada a zuciyanka to Allah ya bar nashi son ka je wa wancan ba zai shigar da kai musulunci ba wuta zaka dole sai ka cire kowa Allah din kadai kawai yake cewa fa kaifa man ahabba nidda akbara min hubbillah ina kuma ga wanda ya so wani Allah sama da son Allah ya kake ganin shi kuma zai wayi gari bale wanda zai zo kuma yana cewa wai duniyan ma wai in ya ba Allah aro ne hmm. akwai kafirai da yawa a kasan nan fa kaifa man lam yuhibba illa nidda to ga ina kuma ga wanda bai so kowa ba sai wani Allah wa da shi daya walam yuhibba Allah shi kwata kwata ma bai so Allah ba ma farko wa min ha daga cikin ta qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah da yace man qala la ilaha illallah duk wanda ya fadi la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa abinda ake bauta wa koma bayan Allah Allah haram haruma maluhu dukiyansa haramun ne a ci da sunan ganima wa damuhu haramun ne a zubda jininsa da sunan an kashe kafiri wa hisabuhu ala Allah sauran zunubansa kuma Allah ne zai masa hisabi wa haza wannan min a'zami yana daga cikin mafi girman ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah abinda zai bayyana ma'anan la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman Be Allah fa be sanya furta kalman shahada kadai asiman ita take bada kariya liddam ga jinin kawalmal da dukiya babal a'a wala ma'arifatu ma'anahu kai sanin ma'anan la'ila ma ba ta kubutar da kai hmm. ma'alafsiya tare da furta lafazin bal kai bana ba haka ba walal iqraru bizalika ka tabbatar da haka bai kwace ka ba bal bari ba haka ba wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu kai bari ma ba wai fa kawai yana bautan Allah shi kadai la sharika lahu bai hada da wani ba bai kwace shi ba nan ma bal bari ma ba haka ba la yahrumu maluhu wa damuhu dukiyansa da jininsa baya kubuta hatta yudifa ila zalika sai ya daura akan wannan al-kufra bima yu'badu min dunillah kafircin duk wanda ake bauta ba Allah ba mm. sai ka yarda da wannan da haka yana daga cikin nawaqidul islam a wayi gari kana musulmi in an yi maganan arna ka ce a daina ce musu arna ai su suna da addini mm. baka ji lakum dinukum waliyadin da haka suna da nasu addini ai ma sai a wurin Allah za a tantance kai yanzu kana da tabbas a naka ne wannan aqidan kai ma arme ne ko da duk waɗancan ka yadda da su kana kuma kana kaza wannan gaban ya yayi waje da kai dole sai ka yadda arna ne kafirai ne yan wuta ne dole anan sai an samu wannan amma mujamala a ina sai ka fito an yi ta kawai fa in shakka in yayi shakka an tawaqqafa wai a ah, ni na yi tawakkufi ni ban ce yan wuta ba ka sa akwai wanda haka mm. eh to ni dai ba wancan ba ni ban ce su lalube ba amma ni dai na yi tawakkufi in arne kaza mutu ah, mu dai mun yi tawakkufi mu ba ruwan mu lam harun maluhu wa da to jininsa da dukiyansa bai zama alfarma ba zubarwa za arni ne ka kwanan dan bai dade ba da wannan arniyan nan ta rasu na ingila mm. sarauniyar ingila haka aka samu su zanadika sun fito wai suna nuna wai kai matan nan allah jikanta haka aka samu zindikai sun fito wani har bidiyo ya yi ga bidiyon ya rika yawo a social network yana nuna ai itan ma har ta wasu musulmai da yawa da suke zaginta da sauransu wani ka ga rubuta rest in peace Allah gafarta mata wai ai ita ce ta ba Najeriya yancin kai ka ji <laughs> gara wai dan ta ba Najeriya yancin kai to ta ci ta samu aljanna to yanzu kai, <laughs> to Najeriya ta samu yancin kai ya kai ta samu aljanna kenan wani kuma har ta taba zuwa Maiduguri ba ha to kuma har ta taba zuwa Maiduguri kai yanzu ba tarihi ma gurbata gurbata ma tarihi aka yi ba yawa eh, eh ka san wai ta taba fada ta ga sarkin saudiya wai ai ta gano tana da nasaba da jinin manzan Allah to ba ga hadisa arba wani hadisa wa man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu har tana da bakin magana ina Abu Lahab ina Abu Talibin ina baban annabi ina mahaifiyar annabi ina baban annabi Ibrahim hmm. duk aka cire waɗancan su Abu Lahab har tana jin tabbat yada Abi Lahab watab to sai ka ce wai wannan jinin annabi kenan yanzu wannan tafi abi lahabi ma kenan abu la matsayin shi bai kai nata bane shi yasa ka ce dan wuta amma ita shi fa abu lahabi yare ne annabi ma mm. ya ga annabi balo-balo mm. ita ba ta ga annabi ba a zamanin kurun ta kirkiro ƙarya mm. sannan karban hadisi ana karban hadisin arni ah. wai ta ba hadisi wai ita wai jinin annabi <laughs> tun da ba ka yi magana ba sai da ta mutu wai jinin annabi Allah haɗa ku da irin aljannan ta ga wani irin wanda ya wannan maganan ba haka fa ya fito ba wancan yana wannan maganganun ba haddus zafin shi fa yana wani jijiyar wuya kaga an samu dan uwan Dr. Yusuf Al-Kardawi shi ma wanda shi ma bai dade da rasuwa ba ka san shi ma ka bai taba fitowa lokacin Papa Roma ya rasu shugaban arnan duniya fito ya ce Allah ya ji kanshi eh je ta zai addu'a sosai a mimbarin juma'a eh ai bola ne tarkace ne ai ko da ya sati bai na ganin bidiyon da aka sake na alkasin hoto da ya fara bankado a kan shi to za ka yi mamaki to ni dama da yake tun da na san waye shi tun yana raya yana yawan bankado ta mutum ne barnan shi ya yi yawa wanda littafinsa na alhalalu walharam har fauzan yake cewa bai halatta masu littattafai masu rika sayarwa ba saboda barnan da yake ciki don lokacin da ya saki littafin akwai barna guda nawa ne da bin bas ya tura mishi wasiƙa akwai matsaloli guda takwas wanda sun taba aƙida ya gyara sai ya tura bin baz malam ayi hakuri ai fahimta baya zuwa ɗaya na shi abin da ya fahimta akai aka taba zaben ingila ne ko amerika. dan takara ya ci ƙuri'a sosai ya ce kwarai ko ai wannan ya ce ya samu ƙuri'an nan ai ko da Allah ya buga takara to wannan ya ce ya ci 99% na zaɓen ko da Allah suka yi zaɓe ai ƙarzawi wanda bai san ƙarzawi ba ne amma ƙarzawi ko youtube ka shiga videos ɗin shi ka rika ganin wasu abubuwan kai dai ba za ka iya sauraro ba kawai to sai a hankali shine wanda yake da fatawan halaccin musafaha ai tsakanin mace da miji kuma yana ɗabbaka shi so da yawa za ga shi musafaha da su ai Ƙasashen turai a Qatar ne shi sa da ya rasu ai ƙasashen Laraba guda shida suka sanar da doka a ƙasan duk wanda aka ji ya saki ta'aziyya ko addu'ar rahama ga ƙarzawi to za su daure shi Saudiya ta sa dokan masar ta sa ƙasashen laraba da ne hmm. shi sa kaga yara sun baka ji ƙasashen larabawa sun damu suna wasu maganganu a kai ba su zan na raye da sauransu saboda an san waye sai a hankali fayalaha ya ce wayo kai tonta shi sa kana karatu kana duwan shirya fa hmm. Hmm. sai ya zama ga tarin ilimi ba aiki din fayalaha wayo kai tonta min mas'alatin kaga wata mas'ala ma a azama ha ba abin da ya kai ta girma wa ha ba abin da ya fi ta ɗaukaka wa yalahu kai conta min bayanin game da bayanin da ma aubahahu ba abin da ya kai shi fitowa fili wa hujjatin kaga wata hujja ma aqba halil munazi babu abin da ya kai ta yanke rikici da jayayya na'am masha Allah sai wanne Alhaji Umar sai wanne